fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke dauke da ragama shirin ga kanun labarun kabofin labaru na jihohin yame da tilaberi masu hulɗa da wanda basa hulɗa da studio kalangu sun gamu a nan birnin yame domin zartar da projen inisaf bisa 'yancin yara a ƙasar niger muna ɗauke da bayani A cikin adadin ma'aikatan bariki da masu zaman kansu gwamnatin niger ya tanada ma masu ɗauke da halin na kasa kaso biyar cikin ɗari wajen ɗaukar ma'aikata zakuji inda aka kwana akan wannan maganar. A cikin rahoton musamman na wanga <coughs> shirin litinin za mu maganta da lamarin cin amana da hukuncin da doka ta tanada a kai. sauraro barkanmu da yau litinin biyar ga watan Disamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Daular al'adu ta ƙasar Nijar ta shiga makoki. Mawaƙiyan nan Hajiya Amsu Garba ta riga yi mu gidan gaskiya ranar litinin biyar ga watan Disamba tana da shekara 62. Shafuffukan fifita al'adu na ƙasar Nijar da cibiyar dillancin labaru ta ƙasar Nijar sun wallafa labarin nan kai tsaye uwar yara shidda madam ga hamsatu garba mai rubuta waƙoƙi ce da suka mamaye duniyar waƙe-waƙen gargajiya haɗe da na zamani a ƙasar Nijar. Allah ya sa kwanciya hutawa mu kuma Allah ya ba mu guzirin tarda su amin. A yau da sa ne a nan Yame aka soma zaman ba da horo ga kafofin labaru a bukanan hulɗa na studio Kalangu domin zartar da projen UNICEF bisa 'yancin yara tsawon kwana hudu rediyoyin abokanan hulɗa na tilabir da na yame za su samu fayyaci kan batun asumani shi na firanta da aliyu abdu mai kula da bada horo a studio kalangu inda ya ce ne muka gayyato shugabanni na 'yan jarida 41 wani aiki ne za su yi shine muke ce ma radio don haƙƙin yara faɗakar da masu saurare maza da mata wani haƙƙi ne na yara kan fannin lahiya fannuka da dama zuwa lakwal inshi za mu kwatanta musu menene wanga tsari wanga proje ya kumsa wani aiki ne ya rataya a wajen su 'yan radio wani nauyi ne ya rataya gare mu mu 'yan studio kalangu akwai abin da ake ce ma emission interactive wanda duk kowace radio za ta yi tsawon wata goma emission ce wadda masu saurare suke bugawa don su ba da ra'ayinsu kan matani da yawa to wanga gamin cikin wanga tsarin sai aka ce wanga emission interactive saman haƙƙin yara kanana ne za a shi wasu abubuwa da za mu wanda muke ce production studio kalangu za ta yi da forum da reportage kala kala wanda wa'anga radio wanda muke hulɗa da su za su wallafa tsawon wanga wata goma Ranar uku ga watan Desamba wacce ta kasance ranar kasa da kasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka kan wato masu halin na nakasa damar wato nunawa jama'a tunasarwa da al'ummomin da kuma ayyukan da ake bisa ga 'yancin wa'annan mutanen a ƙasar Nijar an tana da kaso biyar cikin ɗari domin sanya wa'annan ɓangaren al'umma cikin aikin bariki da na masu zaman kansu ko yaya mutunta wannan kason yake haruna usman shugaban haɗakar ƙungiyoyin motsa jiki na paralympic ta Nijar ya ba da wato amsa zuwa ga Fanta Samsu. kamar da tsarin doka mai lamba 93.12 na ranar biyu ga watan maris din shekara 1993 yake magana kan ka'idodin da ke da nasaba da 'yancin nakasassu a Nijar cikin wannan tsarin doka a ayarsa musamman ta 21 kaso na kashi biyar cikin ɗari aka keɓewa mutane masu fama da nakasa da ke da diploma ga kowane ɗaukar aikin gwamnati har ma a ɓangaren masu zaman kansu sai dai abin bakin ciki muna ganin rashin girmama wannan kaso domin muna muna da 'yan takara masu yawa masu fama da nakasa da ba a ɗauka ba abinda nake so in jaddada a nan shine kason kashi biyar cikin ɗari bai taka kara karya ba kiran da muke shine gwamnati ta kara wannan kaso zuwa kashi goma ko goma sha biyar yadda dukkan nakasassu masu diploma za su iya samun aiki mai kyau duk dai kan batun damawa da masu dauke da halin nakasa a ƙasar Nijar gwamnati da abokanan hulɗarta na gudanar da ayyuka domin wannan sashen al'umma mai rauni ya samu cin gishin kansa ta hanyar ayyukan da zai yi to ko kaka al'amarin sai da kayan nasu ya kasance shugaban kungiyar masu nakasa na jihar zandar bumu mamman ya ba da amsa kamar haka Euh, Tare tallafin gwamnati da take nan tana horar da euh, ma'aikata masu fama da nakasa cikin horo daban-daban. Kaɗan ne amma duk da haka ƙungiya ta yanki tana nan tana gudanar da kiraye-kiraye zuwa ga masu hannu da shuni kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke buƙatar kayayyaki su zo jan nakasassu domin sai kayayyakinsu. Shine ake cewa cin gashi daga wajen gwamnati da kuma abokan hulɗa. Amma duk da haka ba mu da 'yanci har yanzu. Me nike nufi da 'yanci na nakasa nakasassu ana ya ba mu cin gashin kai a ba mu oda yin bancuna ko kuma giryashi nakasassu suna yi a bude kofa mu shiga cikin harkokin zama rayuwar Bari mu isa yankin dandawa makarantar firamare Bengu Gabas cikin gundumar gaya a jiya ta fuskanci gobara azazuwa biyu na zana wuta ta laƙume a cewar shugaban makarantar Musa Saidu mu saurari bayanin da ya ma wakilin mu Alu inda ya ce. Talasa biyu suka kone wajen karhe hudu kere na aka ce wuta ta tashi. Lalle satana aka yi wuta amma har yau muna cikin bincike mu gane suwa ne ne suka sa wutar. Kalas ɗin guda akwai tabul ban, akwai tabulo a shebale da shezi da biro na metar da suka kone ciki. Sannan akwai ta kalas wadda ita babu tabul ban ciki ta ma ta kone dan lambaɗe suke ga juna. Kuma zai tsaye koya aiki saboda dai landi in muka je su yan lakwadin da a cikin wa'annan kala suwa dole sai sun jira mun yi yunwa biyu sannan mu sa su kenan sai in ce zai dan tsaida muna aiki gobara ta biyu ce da aka yi cikin lakwadin nan an yi wata gobara dubu biyu da goma sha bakwai wadda ta kone gudan kalasusuwan su hudu lokacin babu suwa na sima gashi kuma an yi wata yau ta kone kalas biyu Bari mu yi tattaki zuwa babban birnin kasuwancin Nijar, ɗaliban jami'ar ɗan diko ɗan kulodo ta maraɗi a cikin wata sanarwar taron 'yan jarida a makon da ya shuɗe sun bayyana yanayin halin rayuwarsu da na karatu suna tambayar a kawo musu kyautata ga wannan halin domin ci gaba da karatunsu. Bari mu saurari kaɗan daga batun da suka yi ta bakin wato mataimakin babban shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'ar ta maraɗi Abdulrahman Halidu Asuman Shina ɗauke da da fasara. Tun bara ɗalibai suka kammala karatu ba su jiran komai sai diplomar su ya kamata su same ta domin su je su yi karatu a wasu wuraren domin nan da lokaci kaɗan dukkan jami'o'i za su dakatar da karɓar takardun masu neman ci gaba da karatu a mataki na biyu har yanzu minista ta hanyar shugabannin jami'o'i ba su sauke nauyin da ya rataya a kansu makomar ɗaliban nijar da ke karatu a jami'ar maraɗi ya shiga cikin wani hali na rashin tabbas kuɗaɗen tallafi da ya kamata a bada tun watan juwan da ya gabata har yanzu shiru ne daga ɓangaren minista wanda ke tilastawa ɗalibai su biya kuɗin tikita na shiga motocin bas da me za mu biya kashi na uku na alawus da kuɗaɗen tallafi ya waje ba a bada su kan lokaci ana shigilar abokan mu cikin motocin bas da suka taɓarɓare cikin cinkoso mota da ya dace ta ɗauki ɗalibai sittin yau ɗalibai ta take ɗauka duk a jihar ta maraɗi domin kaucewa duk wani aron gama tsakanin masu ruwa tsaki a karkara cewa da manoma da makiyaya cikin gundumar tasawa an tsaida ranar sakin gonakai ƙarshen watan nan da muke ciki matakin da manoma da makiyaya ya waje ba su mutunta a cewar wakilin kwamishinan holis shaibu tunkara a firarsa da iliya mummuni ga bayanin da ya yi a shekaran jiya da dare mun ka fara jin labari sun kasu kuma mun tai mun gani waɗanda mun ka iske cikin gonaki mun ce su yi ta. abun da muke so mu kwatanta ma shugabannin su akwai lokaci da gwamnati ke bada kafin a saki gonaki kenan kowa ya bi lokacin saboda a zamana lafiya talatin da ɗaya ga watan disamba ake saki amma dai abun da zan faɗa muku har yanzu akwai haci cikin gonaki kiran da za mu yi gare su su dibi girma allah su dibi girma annabi su tsaya su jirai har lokaci yayi sai su sa dabbobin su ko gonar shi ce bai kamata ya bada ba tunda akwai lokacin da gwamnati ya ƙa'idance A wani fannin kuma babban taron lokaci zuwa lokaci na shugabannin kasashe da gwamnatoci na kungiyar sai da yawo ECOWAS aji na 62 ya gudana a jiya birnin Abuja, Najeriya. A rawaitar shafin wannan hukumar a cikin kammalawar wannan haduwar kungiyar ta tambayi sakin sojojin nan 46 na kasar Cote d'Ivoire da ke garkame a kasar Mali yau wata hudu ya kuma kasance ya kuma kasance kamin 1 ga watan yanuwani 2023 ko kuma a fuskanci hukumar hukumci haka zalika taron ya sanar da tsarin girka wata rundunar soja domin kokowa da ta'addanci da kuma maido tafarkin demokaradiyya. Mu komo nan babban birnin ƙasa hada dangantaka ga wasan dangi shine ma'udin numero de Chronique Cafe aji na biyu wanda ONG Chronique Juridique ta shirya a makon da ya shuɗe a nan yamme. wasan dangi wani gimshikin haɗin kai ne a cewar mummuni farmo ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci taron maman ada ɗauke da fasara. wasan tabastaka tana yar zama wani ginshikin dunkulewar al'ummomi a cikin iyakoki da kujan iyakoki tana yar kusanto da kuma bunƙasa cuɗanya da taimakon juna tsakanin waɗannan kabilu da iyakoki suka raba da kuma rigakafin yaƙe-yaƙe zuba jari da mai da hankali shi ma kamar yadda aka nuna a baya shine na baiwa wani mutum yanci ko kuma mutunci wato tamkar matasan afirka yancin da ya kamata a saka su shine gado na kakanni yin amfani da yancin da ya fito da gadon da kakanni suka bari maimakon yin amfani da gadon wasu daga nan ne mutunci yake zuwa Bari mu kammala da kwambalar kofin duniya na kwallon kafa. Ƙasar Senegal ta fita daga neman kwallon wato wannan kofin domin wato wasan da ake ta Qatar 2022 Le Lion de la Teranga a karon wuciyam da final wato wanda ya gudana jiya ingila ta kasa su da ci uku da banza kasar maroko kacal ta yi saura a cikin wakilan kasashen afirka na wannan kofin gobe maroko za ta karanta na wicem da final inda za ta fafata da espaniya idan ta ci nasara maroko za ta kai kar da final Cin amana wani laifi ne da wato hukumomin shari'a ke hukuntawa a ƙasar Nijar doka ta zayyana hukuncin kaso da biyan tara daidai yanda lamarin ya kasance a cewar Juju Maimuna Gajibo kuma jagorar ONG Juridic da firata a da, Adamu, da Alamin Washar Fanta Shamsu da Maman Ada ɗauke da fassarar rahoton. Laifin cin amana shine idan mutum ya danka maka kuɗi ko kuma wani kayan shi domin ku mayar mishi da shi a duk lokacin da ya tashi bukatarsa. Sai kuma ranar da ya tashin a ce mishi babu kuɗin ko kuma babu kayan. Ko da a ce rashin lafiya kuka yi sai kuka ari wannan kuɗin kuma dai yaya ne idan mutum ya baku ajiya na kuɗi ko kaya kuma ya tashi amsar abin shi babu su to an shiga cikin laifin cin amana. Bari in baku wannan ɗan misali yanzu a ce ɗan uwanka ya baka ajiyar miliyon ɗaya wace ya kamata ku mayar mishi da ita a duk lokacin da ya tashi. Ranar da ya tashi kawai sai ku ce babu kuɗin. To ko ma cikin mi kuka sa wannan kuɗin? Ranar da ya tashi amsar abin shi sai kuka gaza mayar mishi da su to kun aikata laifin cin amana. Ko kuma a cikin harakar gado. Yawanci kotu kan ɗaukan wakilai domin marayu. Aka iya damƙa mishi wakilin amanar kula da dukiya ko asusun banki, filaye, gidaje ko ma motoci na marayu. To duk ranar da marayun suka kai mizanin su karɓi abinsu in har wakilin ya gaza mayar musu da dukiyarsu ko sai da wani abu ya yi a ciki ko kuma ya taɓa wani kuɗi a cikin dukiyar to a ya shiga cikin laifin cin amana. Menene doka ta tanada domin hukunta mutumin da ya ci amana? Idan alkali ya tabbatar da lallai kun aikata laifin cin amana za a iya ɗaure ku na tsawon watanni biyu zuwa shekaru biyu za ku kuma biya tara ta shika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa kenan bayan biyan dukka kuɗin da kuka ci za ku kuma biya wajen miliyoyi na kashin laifin da kuka yi wa mutumin saboda Da ranar da ya tashi karɓar kayan shi kun jinkirta biyan shi kuɗin shi. To yanzu idan kuma mai ɗaukan albashi ne ya yi laifi. Misali a cikin wata ma'aikatar ƙasa ko kuma wata ma'aikata mai zaman kanta. Idan mai ɗaukan albashi ya ci amanar wani abu na wajen za a iya ɗaure shi tsawon shekaru biyu zuwa ƙasa da shekara goma wato shekara tara kenan. Wannan laifi ne na kayi amfani da kayayyakin ma'aikatar ta wata hanya da ba wace aka aje kayan saboda ita ba. Za ku kuma iya biyan tara ta wajen miliyon ɗari na sefa. Wannan da a tuna masu ɗaukan albashi da wannan matsayin nasu kan iya sa a tsaurara musu a wajen shari'a. mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isa lawali da ya daidaita muku seti ko kaji mu daren da kam adama da wake editan maraicen yau da kuma mustapha mamman sani da ralitu sumana wanda su ne suka ba da umarni ni naku dan badan da arlit malam mamman gungu ku sallama a ci gaba da saurare lahiya ga asimi guru ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya.